Me ke sa ake samun yawan ambaliyar ruwa a babban birnin Yamai? Si on doit de recurrence. Dan za a maganar maimaituwar ambaliyar ruwa daga bakin shekara dubu biyu ne, inda kowace shekara ake fuskantar ambaliyar. Ita kuma gabar yamai na ba da fuskar da ake ce ma al'amarin gaba biyu. Gabar dama balbali ne mai gwiwa-gwiwa mai ɗauke da halsuna da balbali-balbali masu ɗaukar ambaliyar ruwa. Amma balbalin jami'a balbali ne da ake iya zama a kansa, kasancewarsa yana kan tudu. Amma game da ginin gadar Pon Kennedy wajen shekara 1970 gine-gine suka yawaita a gabar dama bisa bangarori wa'anda bisa ka'ida a shekara 1960 a yayin wata kididdiga da aka yi balbali ne da za a ayyukan noma da girkin wani gandun daji na birnin yami To sai ya zan sauran gine-gine ba a samu aka samu su birki ba. Na kontrole. Me zai faru da mazauna garin? C'est comme si Kamar tamkar al'ummomin makiyaya bayani. Akwai wasu da zaran ruwan damana na farko sun tunkaro sai su sa a kansu hamzartawar gushi daga wuraren nan. Amma mafi yawan na tsayawa ne har bala'i ya faru. Daga ƙarshe me ya kamata a yi don a shawo kan wannan matsalar? Magabatan birnin Yame da mahukuntan ƙasa a kulliyomin suna taka tsantsan ga samun mafuta. Misali an girka balbalin da ake ce masu da balbalin an sanyen sharshar kuma da yake ba a kai ga da dakushe matsalolin ba game da tumbasar malalar ruwan maimakon a kai su cikin makarantu sai aka yi tunanin girkin wani tsarin rigakafi don haka a kowace somawar kakar damana akwai kwamiti da ake girkawa don ya shiryar da rigakafin ko da ambaliyar ta shigo tare da yin fasali da zai sausata adadin wa'anda za su fuskanci al'amari. sai dai mun lura an ba an sa kulawa ba sosai ga ɗaukar mataki na wuraren da ake barowa saboda ambaliyar ta shiga to al'ummomin kulliyomin za su karkata a komowa wuraren don haka ya waje ba a ɗau kulawar ta jimilla don a samu a yi gyaran wannan gabar kogin isar. Studio Banangu.